This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Laraba 13 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, kakanin labarai. to maryam zababben shugaban amurka donald trump ne ya azakami wajen nada wato wajen hada hancin gwamnatin shi cikin sauri amurka ta ce isra'ila ta dan motsa kaɗan wajen samar da ƙarin shiga da kayayyakin jin kai a zirin gaza mai magana da yawun ma'aikata cikin gidan amurka ya ce dakarun ƙasar koriya ta arewa sun fara gabza faɗa kafaɗa da ka kafaɗa da dakarun rasha akan dakarun ukraine to a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa Batun dokar sake fasalin haraji da shugaban Najeriya ya aika majalisar dokokin kasar ya janyo cece kuce musamman a tsakanin 'yan arewacin Najeriya da ke ganin cewa kudirin zai iya yin illa ga muradan yankin. inda tsarin demokuraɗiyya ake bi kuma inda har jama'a ake yi wa doka to idan jama'a sun ce ba su yadda da wani tsari da gwamnati za ta kawo ba kuma suna da rinjaye a kai to dole ne a bi wannan tsarin da masu rinjaye suke a kai Shugaban kungiyar Sislak Awal Musa Rafsanjani kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Sannan za ku ji cewa ya zuwa ƙarshen watan Yunin wannan shekarar. Bashin da ake bin Najeriya ya haura dala Amurka biliyan 42.9 a cewar wani rahoto na ofishin kula da basussuka na Najeriya. Muna kuma tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk sanyin na ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da safiya da fatan an waye gari lafiya ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. zababben shugaban amurka donald trump na azakami wajen saurin hada hancin gwamnatin shi da jigajigan 'yan republican waɗanda da daman su suka kasance masu biyayya gare shi a shekaru hudun da ya kasance baya ofis kamar yadda majiyoyin yatsa labarai daban-daban na amurka ke ruwaitowa akwai alamun nada sanatan florida marco rubio a matsayin sakataren harkokin waje mukamin diplomasiya mafi girma a kasar sai gwamnar south dakota christy a matsayin sakatariyar tsaron ma'aikatar cikin gida a watannin baya dai daga rubio harnium sun kasance a jerin sunayen waɗanda aka yi zaton ɗayansu zai kasance a matsayin mataimakin shugaban ƙasa ga trump yayin da daga bisani trump ya zaɓi sanatan ohio j.d. vance wato mataimakin shugaban ƙasa a yanzu ya hau tikitin takarar da shi a ƙarƙashin jam'iyyar republican rubio da christine sun ci gaba da kasancewa na hannun daman shi har ya kai ga nasara a zaben da aka gudanar zai samu nasara kan 'yar jam'iyyar democrat mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris a ranar talatan nan amurka ta ce isra'ila ta dan motsa kaɗan wajen samar da ƙarin shigar da kayayyakin jin kai cikin zirin gaza kamar yadda washington ta bukata yadda gwamnatin badin ba za ta takaita makaman da take aikewa isra'ilan ba mataimakin mai magana da yawan kakakin ma'aikatar cikin gida vedan patel ya shaida manema labarai cewa a daidai lokacin da ake ciki ba za su iya tantance cewa isra'ila ta karya wata doka ta amurka ba gwamnatin ta shaidawa kawarta ta a ranar 13 ga watan oktoba cewa ta bata wata guda da ta kara yawan shigar da agaji zuwa gaza inda yakin da isra'ila ta kwashe watanni sha uku tana yi da mayakan hamas ya haifar da mummunar matsalar jin kai ko kuma ta fuskanci rage hannu a tallafin soji inda wa'adin ya cika a ranar talata patel ya kara da cewa muna ganin isra'ila ta dan tabuka amma muna son ganin cikakken ci gaba a ayyukan jin kai kuma muna tunanin wasu daga cikin waɗannan matakan da muke ɗauka za su taimaka ga cimma nasarar hakan. a ranar talata nan yayin wani jawabi mai magana da yawon ma'aikatar cikin gidan amurka ya ce dakarun ƙasar koriya ta arewa sun fara gauza fada fada da kafada da dakarun rasha sojojin koriya ta arewa sama da dubu goma aka tura gabashin rasha kuma da dama daga cikin su ne aka kai su arewacin Kars oblast inda suka fara gauza fada fada da kafada da dakarun rasha kamar yadda mai magana da yawon ma'aikatar vedar petel ya shaida manema labarai kwana guda kafin nan shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce dakarun kasar shi na fuskantar gumurzu da dakaru dubu hamsin da suka hada da dakarun koriya ta arewa su dubu goma sha daya da rasha ta shigo da su cikin dakarunta a yankin kors duk da dai moscow bata gasgata ko ta hakan ba sakataren ma'aikatar tsaron amurka lloyd austin ya yi magana da takwaran shi na ukraine rustin omerov a jiya talata inda suka tattauna halin da ake ciki a bakin daga da bayyana yadda ake ciki game da tallafin tsaro da amurka ke bayarwa ga kasar da ke gabashin turai cewa sakataren yada labaran pentagon major general pat ryder ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan za ku ji ƙarashen labaran duniyar amma yanzu za mu buɗe taskar rahotanninmu. mu. Batun dokar sake fasalin haraji da shugaba Bola Tinubu ya aika wa Majalisar Dokokin Najeriya ya janyo cece-kuce a tsakanin 'yan arewacin kasar musamman wasu 'yan majalisa da kungiyoyi masu zaman kansu waɗanda suka nuna cewa ƙudurin zai iya yin illa ga muradan arewacin kasar idan har aka amince da dokar. To sai dai wasu masana na cewa idan an bi dokar yadda ya kamata ba za ta yi illa ga kowa ba kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta haɗa mana. An riga an yi wa wannan ƙudurin dokar karatu na farko a majalisar ƙasa, amma daga dukan alamu cece kucen da ya taso kan matakin da mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shatima da gwamnonin jihohin ƙasar da manya masu faɗa a ji suka ɗauka a kan ƙudurin dokar, Sanata Alin Dume ya ce zai iya yin tasiri a kan yadda majalisa za ta yi aiki a kan dokar. To kamar wannan ɗin kamin ma a kawo shi mu goma sha tara na arewa sun duba sun ga cewa wannan kudirin da ake so a yi zai cutar da arewa sarakuna mu ma suna wurin bayan haka gwamnonin tarayya gaba daya wato na state talatin da shida ana kiran su nek suka fitar da magana akan cewa wannan kudirin da aka kawo a janye shi sai an samu fahimta menene ma ya kunsa a wayar da kan mutane su ma su amince su gane muna zaton da an yi haka shi shugaban kasa zai ce a janye sai a ji a wayar da kan mutane a yi gyara amma an kawo majalisa to mu fa majalisa za mu bi sahun shugabanninmu ne akan cewa za a janye in ba a janye ba za mu kashe shi. to sai dai kwararre a fannin tattalin arziki shu'aibu idris mikati ya tsaukaci kan dokar yana cewa a ka'ida ta dan adam kusan bayan duk lokacin da aka samu kamar shekaru biyar zuwa goma ko kuma wasu ababe na rayuwa ko na harkokin ɗan adam suka canza akan yi ƙoƙari a yi ma tsare-tsare ko hukunce-hukunce ko dokoki gyaran fuska ko kuma kwaskwarima ba wani abu ba ne sabo shi shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ya ƙirƙiro da za a ce din ana son a yi ma dokokin karɓan wasu daga cikin harajin da gwamnatin tarayya ke karɓa ana son a yi masu gyaran fuska saboda haka ashe in masu masu sauraro suka bi tarihin dokokin karban haraji ana samun canje-canje hakanan dokan da aka yi ta sunan ma hukuman karban harajin ai da board of inland revenue ne ake kiranta daga baya aka mai da ita federal inland revenue service ita kan kanta hukumar da ke karban harajin an gyara mata fuska an canza mata suna saboda haka ba wani abu ne sabo shi shugaban kasa bola ahmed tinubu ya kirkiro ba amma shugaban ƙungiyar sislak Awal Musa Rafsanjani ya bayyana ra'ayinsa inda yake cewa. Inda tsarin demokuraɗiyya ake bi kuma inda har jama'a ake yi wa doka to idan jama'a sun ce ba su yarda da wani tsari da gwamnati za ta kawo ba kuma suna da rinjaye a kai to dole ne a bi wannan tsarin da masu rinjaye suke a kai to idan har gwamnonin arewa ko kuma mutanen arewa wanda su ne suka fi yawa a kasar da kuma wasu matan a kudu ma su ma suna bara'a da wannan tsarin tsari to shugaban kasa dole ne ya saurare wannan koke-koke kuma dole ne ya bar wannan abu in dai ba wai yana so ya nuna cewa zai yi mulkin fir'aunanci ba ne. A watan Oktoba ne shugaba Bola Ahmed Tinubu ya miƙa wa majalisar ƙasa wani ƙudiri da ya kunshi ɓangarori guda hudu na sake fasalin haraji da suka hada da dokar harajin Najeriya da dokar kula da harajin da dokar da za ta ba da dama kafa hukumar tattara kudaden shiga na haɗin gwiwa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. A ranar Talatin na Majalisar Ɗinkin Duniya ta sake sabunta roƙonta na ganin an gaggauta tsagaita wuta a Sudan, inda jami'ai suka yi gargaɗin cewa lallai farar hula da basu ci ba basu sha ba suna ji a jika a faɗan da ake yi yayin da wasu daga waje ke iza wutar rikicin ta hanyar samar da makamai. Babbar jami'ar al'amuran siyasa ta Majalisar Ɗinkin Duniya Rosemary de kalo ta shaida wa taron kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa hanya ɗaya da za a bi domin ficewa daga wannan rikicin ita ce ta tattauna mafitar siyasa. ta ce lokaci yayi da bangarorin masu fada da juna za su hau teburin tattaunawa rosemary de kalo ta ce mun yi allah wadai da ci gaba da hare-haren da dakarun katta kwana na rsf ke kaiwa kan farar hula haka zalika ta ce sun yi tir tare da hare-haren kan mai uwa da wabi ta sama da ake kaiwa a yankunan da ke makare da jama'a ta ce sun yi takaicin irin hare-haren da ake kaiwa kan farar hula wanda dakarun katta kwana ke kaiwa a yankin khartoum don haka ta jaddada cewa a ji da kyau dukkan bangarorin biyu suke da alhakin abin da tashin hankalin ka iya iya haifarwa magana da yawun ma'aikatar cikin gidan amurka ya faɗa cikin wata sanarwa a jiya talata cewa amurka ta amince da ɗan kasuwa alex dare fields eme a matsayin sabon naɗaɗɗen firaministan ƙasar haiti matthew mila ya ce amurka na marhabin da yin aiki tare da fields eme da majalisar miƙa mulki ga shugaban ƙasar domin matsawa gaba a mahimman ayyukan ci gaba cikin watanni masu zuwa fields wanda tsohon shugaban hukumar gudanarwa ne a cibiyar ciniki da masana'antu ta ƙasar ta haiti ce ya sha rantsuwar kama aiki ne a ranar litinin inda ya maye gurbin gary cornell wanda ya kasance firaministan kasar na watanni shida kacal cornell wanda likita ne da a baya ya aiki da hukumar unicef a matsayin mai kula da ofishin yankin latin amurka cornell dai ya rika wato takun saka da majalisar kafin daga bisani a nemi sasantawa. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake ɓangaren bangaren rahotanninmu. Wani rahoto da ofishin kula da basussuka da kuma rance a Najeriya na DMO ya fitar ya ce bashin da ake bin kasar ya zuwa ƙarshen watan Yunin shekarar nan ta 2024 ya haura dalar Amurka biliyan 42.9 kwatankwacin sama da naira tiriliyan 71. masana sun yi karin haske akan abubuwan da ke sa basu saka na karuwa da kuma illar suka tattalin arzikin kasar. Ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Rukayya bashi ta aiko mana. Cikin tarin basussukan da ake bin kasar dai akwai na gwamnatin tarayyar kasar da ya kai dala biliyan 38 inda jahohin kasar haɗi da birnin tarayyar Abuja ake bin su bashin dala biliyan 4.89 wanda shi ma kwatankwacin sa ya kai naira triliyan 8 biliyan 187 miliyan 180,300 sai kuma wasu basussukan cikin gida da ake bin jahohin da ya kai naira triliyan 4.27 cikin ƙunshin basussukan dai akwai na bankin duniya da kuma bankin lamuni na imf da suka kai dala biliyan 17.13 sai kuma na tarayyar turai da ya kai dala biliyan 15.12 ɗaiɗaikun ƙasashen duniya da kuma bankuna su kuma na bin ƙasar bashin dala biliyan 5.49 arba'in da ake bin jakokin ƙasar dai jihar Legas ce kan gaba inda ake bin ta ya haura dala biliyan biyu, sai kuma jihar Kaduna da ke biye mata da bashin dala miliyan 640.99 shin ko menene ke saka a kasar cin basussuka masu tarin yawa haka tambayar da na yi wa farfesa kabir isa dan da kenan ba masanin tattalin arziki da ke jami'ar bayero a jihar kano ta wayar tarko ga kuma abin da yake cewa ehm, a gaskiya babban dalilin da ya sa basussuka nan suke ta karuwa shine dukkan gwamnatoci na tarayya da na jihohi sun dogara ne da bashi domin yin ayyuka na raya ƙasa idan aka duba kudaden shiga da suke zuwa ma gwamnatocin daga tarayya din har zuwa jiha za ki ga kudaden gaba daya ko mafi yawan kudin kamar kaso 90 bisa ɗari suna tafiya ne wajen biyan kuɗin ruwa na basussukan da suke kansu a baya. To a farfesa ana ku ganin menene sa basussukan da ake bin ƙasar sai daɗa hauhawa yake yi maimakon raguwa. Abin da yake saka Najeriya da eh, gwamnatin tarayya da na jihohi ta cin bashi ba tsagaitawa shine suna so su ci gaba da rayuwa da suka ɗaura kansa a kai ta sayan sababbin motoci ana rarrabawa ana gyara gidaje ko ana sayan sababbin gidaje ana ba da dama a ta tafiya kasashen waje da sunan ko an je neman wasu zuba jari ko an je wasu mitin mitin da shauran wasu abubuwa. Shin ko akwai wasu takamaimai ayyukan da gwamnatin kasar ke yi idan ta amshi irin wannan basussuka? Tambayar da na yi wa Dr. Isa Abdullahi kashe da kenan wanda masani ne a bangare na tattalin arziki. Abu guda ɗaya ake faɗa. Za a wadata ƙasa da wutar lantarki, za a samar da hanyoyi ingantattu za a samar da gidaje wa ma'aikata za a ba da kiwon lafiya da sauransu duk waɗannan su ne abin da ake gabatarwa a takardu na neman waɗannan basussuka da ake karbowa ko gwamnatin tarayya ko gwamnatin jihohi duk dai abin guda ɗaya ne. Wani irin illa kake ganin irin wannan basussuka suke wa tattalin arzikin ƙasa? Wato illar bashi ga tattali shine a kullum zaka ga gwamnati kudaden shiganta a takura ne yanzu kusan in ka ɗauki kasafin eh, na mu najeriya sai ka ga a yawanci kusan arba'in a cikin ɗari zuwa hamsin a cikin ɗari na kasafin kuɗin gaba ɗaya ya tafi biyan bashi ɗin ne Ƙasar dai ta kashe dala biliyan goma a shekarar dubu da da uku wajen shigowa da kayan abinci ƙasar a cewar bankin raya nahiyar Afirka AFDB wanda masana na ganin wani babban gibi ne da ke kasara tattalin arzikin ƙasar idan aka kwatanta yadda ƙasar ke da dimbin arzikin albarkatun noma. Rukayya Basha muryar Amurka daga Abuja a Najeriya. Madalla a gaida Rukayya Basha. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da biyar zangon FM. Bayan haka a ko da yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ba. sarki mai yanka wuya. Zancen sha'anin dangantakar Amurka da kasashen waje na daga cikin al'amuran da suka mamaye zukata tun bayan samun nasarar Donald Trump na lashe zaben shugaban ƙasa. Jama'a Assalamu alaikum. Tun bayan da tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump ya sami nasarar lashe zaben shugaban kasa na ranar biyar ga watan Nuwamba. Tunanin jama'a a duk faɗin duniya ya karkata kan yadda dangantaka za ta kasance tsakanin Amurka da sauran ƙasashen duniya. Kama daga manyan ƙasashe irin su China da Rasha da kuma ƙananan ƙasashe irin na nahiyar Afirka. a lokacin wa'adin mulkinsa na farko donald trump ya yi ƙoƙarin bayyana manufarsa ta takaita dangantaka da wasu ƙasashe to kuma wannan karon ma ya yi ta jaddada matsayarsa na ɗaukar matakai kan wannan batu a lokacin gangamin yakin neman zaɓensa musamman da ƙasar china wadda ya yi zargin cewa tana kawo cikas ga tarnaki ga ci gaban tattalin arzikin amurka Ko baya ga wannan tuni da kasashe da dama a nahiyar Turai da Asiya suka soma bayyana shakku kan ɗorewar dangantakar su da Amurka da ma wasu ƙungiyoyi da kuma yarjeniyoyi. Ba ma kamar kasashen nahiyar Afirka da akasari suke amfana da tsare-tsaren tallafi iri daban-daban na ƙasar ta Amurka. Mai fashin baki kan lamuran siyasar duniya Farfesa Sharif Gali Ibrahim na Jami'ar Abuja, Najeriya. ya yi nazari kan wannan batu inda ya soma da yadda ake hasashen sabuwar gwamnatin Trump za ta yi da dangantakar tattalin arziki da kasuwanci da China da kuma Rasha. Ta yadda zai iya ainihin fuskantar su ko kuma tunkarar su a dama ya saba shine ya ƙara ɗaurawa kasar China takunkumai da haraje akan kayayyakin da kasar china ke kaiwa kasar amurka da saidawa to idan kuma ya ce zai haka hakan ka iya ƙara ainihin tsada ga waɗannan kayayyaki na china yadda zai sa china ta janye ta daina kai waɗannan kayayyaki a ko kuma haka ya ainihin rage shigowar wayannan kayayyaki a ƙasar amurka na ɗaya kenan na biyu kuma yana iya kasashen afirka waɗanda suke mara wa kasashen rasha da china baya ya zama cewa ƙasar amurka ba ta yi da su ko kuma su ɗin kansu ta zama ta ɗora musu wasu takunkumai na ba gaira ba dalili abu na uku da ka iya faruwa shine wayannan ƙasashe musamman ma da ake ganin sun yi amanna da kasar chada da kuma kasar rasha ma'ana su kansu kasashen rasha da china din a ainihin dame su ya zama cewa an kawo wani rashin ci gaba a kasuwancin da suke da kasashen afirka ko kuma a kawo cikas dai wanda ka iya kawo koma baya a ainihin alaka ta ainihin kasar rasha da ainihin kasar china ga kasashen afirka abin da ya kamata wayannan kasashe su yi a wannan hali shine su ainihin karfafa tsaro a musamman yanki na sahel da kuma gabashin afirka da kuma wasu kasashe daban-daban kamar su mozambique da sauransu wannan ɗaya kenan abu na biyu kuma yadda wannan alaƙa ta ƙasashen afirka da ƙasar china da rasha ka iya ainihin shafan tattalin arzikin amurka shine a wannan ƙasashen a ƙasar china musamman ma kayayyakin da take kaiwa ƙasar amurka kaga idan aka ce yau ta daina kaiwa wa kayayyaki bar shi ma a ce akwai waɗanda suke sarrafa waɗannan kayayyaki ta gaba zai ishi 'yan ƙasa ba saboda menene akwai gibi an samu gibi idan kuma aka ce tattalin arziki ya samu gibi to lallai kuwa akwai matsala wannan shine abu na ɗaya To Prof, kamar yadda ka yi magana, shin wannan zai iya shafan tasirin Amurka da take da shi a Afirka? a yanzu kasar amurka ba ta da wani sauran tasiri a afirka saboda menene shekaru masu yawa da ainihin kasar amurka ta yi tana alaka da kasashen afirka babu wani abu da ta tsina nawa kasashen afirka kuma nan ya yi daidai da ainihin kasashen turawa wayanda suka yi mulkin mallaka musamman kasar ingila kasar faransa kasar jamus kasar belgium da dai sauransu to kaga babu wani abu da babu wani tasiri da ainihin amurka za ta yi a ainihin afirka a wannan lokaci saboda menene idanuwan mutanen afirka ya bude sun bude sun fahimci cewa china tana taka gudunmawa matuka gaya wajen ganin cewa afirka ta samu kayayyaki na more rayuwa so afirka ta bunƙasa tattalin arzikinta sannan kuma ya zama cewa babu bambance-bambance akwai ainihin girmama juna a tsakanin alaƙa da ke tsakanin ƙasashen afirka da ƙasar china ƙasashen afirka da ƙasar rasha wannan ba ɗaya ba ne da irin alaƙa da ke tsakanin ƙasashen afirka da kuma ƙasar amurka. To shin ta waɗanne hanyoyi ne ma za a iya cewa dangantaka tsakanin ƙasashen nahiyar Afirka da China da Rasha za ta iya shafuwar tattalin arzikin Amurka? Farfesa ya ƙara bayani. Hanya ta biyu da alaƙar ƙasashen Afirka da ainihin Rasha da kuma China ka iya shafar tattalin arzikin Amurka shine idan ƙasashen Afirka suka daina siyan wa'annan kayayyaki na masarufi da ainihin amurka ke kawo su kasashen afirka ko kuma abubuwan da kasashen afirka ke siya daga amurka ya zama cewa kasar china ta samar da su ga kasashen afirka sannan kuma da kuɗi kalilan ya zama ba su da tsada amma kuma kyawun su ya zama daidai da irin wanda amurka ka siyarwa to kaga wannan ya kawo illa ya kawo nukusani da raguwa na ainihin abin da amurka ka iya ta samu na kuɗin shigowa daga ainihin ɓangaren nahiyar afirka wannan shine babban al'amari da ka iya faru. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. godiya ga farfesa sharif gali ibrahim na jami'ar abuja da baba yakubu makeri da ya tattauna mana da shi da kuma dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc madalla a gaida murtala faruk sanyin na to kafin ku ji takaitattun labaran duniya ga wannan saƙon ah, afirka mutum ne 'yan hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacci. Mai saurare yayin da dimokuraɗiyya ke ci gaba da kankama a ƙasashen Afirka irin su Najeriya, shirin 'yan ƙasa da hukuma na muryar Amurka zai ci gaba da bibiya da haska fitila akan batutuwan da suka shafi haƙoƙin al'umma a hannun hukumomi ta fuskar ababen more rayuwa. Babu abin da ta dama talaka hankali ko kamar tsaro. Tun da Soraji ta zo ta kama wani gonakanmu babu wanda aka kirawo aka ce ga hakkinka. Ba ga haƙoƙin al'umma a jimlace filin 'yan ƙasa ƙasa da hukuma da kan zuwa muku a shirin hantsi na ranar kowace talata yakan bibi al'amuran da suka shafi bukatun rukunin mutane daban-daban. Sai mun tura mun tura sai mun kai kamar za mu fita daga cikin wannan kamfanin na Fenkom sai ga mun sake koma ba. Zalika shirin kan tattauna da ƙwararru a fannoni daban-daban na rayuwa da ma shugabannin hukumomin gwamnati kan batutuwa da al'umma suka bujuro da su. Doka ne wanda ya ta'ammali da kwaya babu wani sani babu sabo duk kama shi za mu yi mu gurfan da shi a gaban kotu. Mu ci gaba da kasancewa tare ta shirin 'yan ƙasa da hukuma na muryar Amurka da ƙarfe takwas na safiyar kowace ranar Talata. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu. To madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaici. To murya a takaice zababben shugaban Amurka Donald Trump na aza azakami wajen saurin hada hancin gwamnatin shi da jigajigan 'yan Republican waɗanda da daman su suka kasance masu biyayya gare shi a shekaru hudun da ya kasance baya ofis. Kamar yadda majiyoyin yada labarai daban-daban na Amurka ke ruwaitowa akwai alamun naɗa sanatan Florida Marco Rubio a matsayin sakataren harkokin waje mukamin diplomasiya mafi girma a ƙasar. a ranar talatin nan amurka ta ce isra'ila ta dan motsa kaɗan wajen samar da karin shigar da kayayyakin jin kai cikin zirin gaza kamar yadda washington din ta bukata yadda gwamnatin biden ba za ta takaita makaman da take aikewa isra'ilan ba mataimakin mai magana da yawan kakakin ma'aikatar cikin gida vedan peter ya shaida manema labarai cewa a daidai lokacin da ake ciki ba za su iya tantance cewa isra'ila ta karya wata doka ta amurka ba a ranar talatin nan yayin wani jawabi mai magana da yawon ma'aikatar cikin gidan amurka ya ce dakarun ƙasar koriya ta arewa sun fara gwabza fada kafada da kafada da dakarun rasha sojojin koriya ta arewa sama da dubu goma aka tura gabashin rasha kuma da dama daga cikin situni aka kai su arewacin corks oblast inda suka fara gwabza fada da kafada da dakarun na rasha kamar yadda mai magana da yawon ma'aikatar vedan petel ya shaida manema labarai kwana guda kafin nan shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce dakarun kasar shi na fuskantar gumurzu da dakaru dubu hamsin da suka hada da dakarun koriya ta arewa su dubu goma sha ɗaya da rasha ta shigo da su cikin dakarunta A ranar Talata, Majalisar Ɗinkin Duniya ta sake sabunta roƙonta na ganin an gaggauta tsagaita wuta a Sudan, inda jami'ai suka yi gargaɗin cewa lalle farar hula da basu ci basu sha ba suna ji a jika a faɗan da ake yayin da wasu daga waje ke iza wutar rikicin ta hanyar samar da makamai. babbar jami'ar al'amuran siyasa ta majalisar ɗinkin duniya rosemary dicarlo ta shaidawa taron kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya cewa hanya ɗaya da za a bi domin ficewa daga wannan rikicin ita ce ta tattaunawa mafitar siyasa da ce lokaci ya yi da ɓangarorin masu faɗa da juna za su hau teburin tattaunawa. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Hawa Sharif da ta taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin ya kuma bada umarni da ma injiniyan mu Mr. Jimmy. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.